قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين sai a ce da su cikin wulaƙantarwa da ɗebe musu ƙauna daga rahamar Allah da ɗebe musu ƙauna daga fitowa daga wuta ku shiga ƙofofin wutar jahannama kuna masu zama a cikin ta har abada matabbatar masu girman kai masu ƙin gaskiya ta munana